Allah ya ba mu su na farko ana so in kina so ki magance matsala na bushe wadda kike samu ko ƙarancin sha'awa ko ƙarancin ni'ima kowa ta buɗe kunnanta ta ji abin da za a faɗa budurwa da bazaura zan yi Allah isa guman ta rubuta ko bari ku rubuta man hulba da man habba da man na'ana da man tafannuwa wai me yasa ake sa tafannuwa suka ce tana da tasiri duk cutar da yake alaƙa da mara ko jijiya in sanyi yana ciki tafannuwa tana magani amma ba cin tafannuwan bahaushe ba idan ga haɗiya kamar maganin asibiti shi wannan kuma tsotsa ruwan cikinsa zai sai fayo yi gari ya mutu tafannuwa ko ka ci shi a nama ko ka dafa shi ya fi amfani ko a mai da shi mai waɗannan mayuka in kika haɗa shi sai ki sa zaitulawus wallahi wannan maganan da nake gaya muku da za ku haɗa wannan ko zuwa kuka yi kuka sayar wa mata 'yan uwanku akan lalura irin wannan kun yi daidai kuma buƙatar da za su samu ya fi wancan shaye-shaye da ake kuma amfanin wannan magani shine idan mace ta haɗa shi ta sha ana buƙatar ta tashi ta tsaya na minti goma sha biyar in mace ta sha ta tsaya a lokacin za ta fara jin cikinta da maranta na juyawa in tana da lalura a mahaifarta ko a maranta a lokacin za ta fara jin kamar tana discharging a lokacin kuma sha'awa zai dinga zuwa mata a lokacin kuma za ta ji kamar wani ruwa yana fita a jikinta amma matsalar da ke faruwa shine tana cikin sha sai ta ci wani abu tana cikin sha bata tashi ta tsaya ba to a lokacin da bata tashi ta tsaya ba ba lallai ne kuma a ce ta sha maganin kuma biyan bukata ya same ta ba amma yana da kyau kina sha sai ki tsaya sai kin yi minti goma sha biyar in kika yi minti goma sha biyar sai ki tsaya a tsaye za ki ji wani abu na zuba a jikinki yana zuba a jikinki kina gamawa daga wannan lokacin shikenan sai ki je ki ci gaba da hulɗoɗinki ba a buƙatar mace mai al'ada ta sha ba a buƙatar mace wanda asalin yau ko gobe al'adanta zai zo ta sha ba a buƙata ta sha sai magani na ƙarshe wanda nake so ku yi amfani da shi game da duk